miki barka da shigowa cikin wannan shiri mai farin jini masu kallon ki masu kallon masu sauraron ki zaki ga masu kallon ki sunan ki Tom sunana Zainab Rabi wacce aka fi sani da Hannatu a cikin shirin daɗin kowa To malama Hannatu daga shirin daɗin kowa kika fara ko ko a da asalin ki a masana'antar Kannywood kike kin yi fina-finai da dama ya abin yake <laughs> Ba ni ka dauka ma Arewa 24 na fara yi ba na fara a cikin kanihut na yi fina-finai ma da dama kafin in shiga program ɗin daɗin kowa to mutane dai a cikin da suka aka fi sani aka gane yau wato lokacin da kika shiga shirin daɗin kowa ko kuma mai da baya yanzu akalla ba a ƙasar fina-finan kina za su kai su gudana to gasa ba zan iya yarda ba don da dai sun ɗan daɗe amma to akalla ba a ƙasar ba za su iya kai ashirin ko haka sama dai To a cikin fina-finan da kika wanne fim ne kika kike san sa kin san kowa akwai fim din da ya fi so a ransa to ke wanne fim kika fi so? Mm. Gaskiya fim din da na fi so a cikin raina shine Dadin kuwa. Kin fi san sa? Saboda a nan ne kika zama celebrity wanda duniya ta san kin kika fito za a ce la ga Hannatu yar yake kenan. <laughs> gaskiya ne kako dole in so shi in yi alfahari da shi tunda a nan ne duniya ta sani ta gane ni kuma ta san wace ce ni har sunana ma kaga ya canja mutane ba ma su sani da sunana ba yawanci sai su ce min hannatu to a lokacin da kika shiga harkar fim a gidanku an samu matsatsalu ne ko ko ba a samu matsatsalu ba barka aka miki yayin da kika tsinci kanki a masana'antar Kannywood gaskiya ne ba samu matsala a gidanmu ba don sanda nasarar da mahaifina na ce zan fara harkar industry na sha'awa Mahaifi na goyon baya bani ɗari bisa ɗari tare da mahaifiyata saboda ina tare da su kuma ni 'yar kano ce haifaffiyar kano don haka zan janye aiki na da a cikin gidanmu kaga ban samu matsalar komai ba gaskiya to kisa aka ce yan fim yan iska ne yan fim duk wani iskanci ka dauko sai a ce yar fim ko dan fim duk wani salo da aka dauko na iskanci sai a ce ai yar fim ce ko kuma dan fim ne ya kike ganin wannan abin da gaske ne yan iska ne ko ku a'a shaci faɗi ne na mutanen gari suke faɗan haka to eh wannan ba zan iya ce maka eh ba ba kuma zan iya ce maka a ba saboda ka san hausawa sun ce wake daya hmm. shi yake bata gari hmm. saboda akwai bata gari a kowane sana'an duniya hmm. saboda haka ni da ina cikin sana'ar industry ba kuma zan ce su ba abin da ake tambayar su haka dai ba ba kuma zan ce eh ba haka bane ba Allah ne ya samu dace Tsalu da yawa suna faruwa a industry a ce wance ta yi kaza wance ta yi kaza wane ya yi kaza me ke kawo wannan abin wasu sun ce rashin tarbiyya ne wasu sun ce kawai ra'ayi ne ke sa aka ce kowa da ra'ayinsa to ya abin yake da gaske ne shin kawai ra'ayinsu ne a haka koko a'a rashin tarbiyyar ne to mm, da abin da zan ce a matsayina na ya mace mm. me kuma sa ran wata rana za ta haifa kuma ta yi alfahari da su mm. abin da zan iya cewa idan ka ga dan uwanka musulmi kawai abu ya same shi wani kaddara kawai ka mishi addu'a eh. saboda ita kaddara gaskiya ba ta wuce kan kowa ba amma kuma mu kamar yan fim mata ina eh. cewa don allah don annabi mu kiyaye hmm. mu ci gaba da kare mu da kuma sanin da wa za mu mu'amala hmm. saboda ka kamar irin wannan abu na maryam ka ga mata ba zato ne gaskiya allah ne kuma isan waye mata don allah mu dinga kiyayewa ga na safara'u to ga kuma na safara'u hmm. to don allah mu ci gaba da kiyayewa mu san da wa za mu mu'amala Mm. saboda gudun magancewar wannan matsalar tamu da fada halin kaka na kai yawwa da kuma fadawa halin kaka na kayi saboda kai ya mace ne za a ba maka record na har abada wanda har 'ya'yan 'ya'yanka ma za su taso su iya ganin wani abu saboda yanzu harkar social media ta yi yawa eh. don Allah mu dinga kiyayewa saboda wannan sana'a da tana rufa mana asiri tare da iyayenmu kuma kowace sana'a duniya idan ka dauke shi sana'a sana'a idan ka ɗauke shi kuma saɓanin haka saɓanin haka mm, to yadda ka ɗauke shi dai a haka zai zo haka zai zo maka to malama zainabu abu wanne fim ne ko kuma wanne jarumi ne wacce jarama take fi so haɗa ki aiki da ita mace ko namiji yaro ko da babba hmm. to a matsayin na jaruma kowane ma ka haɗa da shi a sanyi ba wani wanda zan ce ga wani wanda na fi so kowa naki ne kenan kowa na wani maza da mata kowa ah. muna son aiki da shi idan an haɗa da shi a ne a yanayin cin abinci wani abinci ke san wani tuwo yake so wani shinkafa wani taliya wani indomi wani jalof wani waye waye dai gashi nan abu kala kala wani abinci kika fi so ki ci to ai ni yar gargajiya ce saboda ni yar kauye ce ba zan ce ga abincin da na fi so ba irin abincin da ya kasance na fi gane mishi in ci shi abincin gargajiya to na fi son ci tuwo kin fi so ki ci tuwo da miyar wake kenan miyan kubewa kubewa kika fi so <laughs> a ce la hannu tana cin tana cin tuwo to yanzu misali ya kike da masoyinki a hanya idan kun da sun ce laga hannatu kina tsaya ku gaisa ko kuwa a girman kai kike masu ki tsaki ki ce kai mutanen nan sun fiye kaza ki tafi ki basu ya kike kasancewa da masoyinki gaskiya bani haka saboda idan Allah ya zaɓe ka a cikin al'umma ya hmm. ce maka gawa ne ya dauka ka ba kai ka ba kanka ba Allah ne mai yi kuma ba azaba a zuciya sai ta ni ah, daidai ina gudu na ya zuffa rashin mace ce na ba daɗi ta ko ka san mina rufa da zan nawa a gare ka ba daɗi to ne nake kallo dai jin daɗin ki hakika dai hankalin ki da nawa guri dai in mun haɗa za su yi daidai mm. raba raba ba rana guje kira raka hakan haka take koko ba haka ba koko ba rikice haka ne bakin cikin ka asara ce bani san gani kai shaida ne nisantuwar ki gare na azaba ce kalaman bakin ki abin sau ne ce za ta raba ni da ni da ke a wutar mata gaba ɗaya an hana jama'a fita to ba dole yara almajirai su shiga daba da sace-sace ba sani ne baya jin daɗi shi ne na zo na ce da Allah a kuɗin da yake ajiyewa a ba shi a masa magani ni mai kuɗi ce zaka ɗauko kafa ka zo ka ce wai ka zo in baka kuɗi a kai shi a je a nema masa magani ta ya za a yi duk islamiyoyin da ke garin nan ka ce za ka kai min shi makaranta allo ni gaskiya ba zan yadda da wannan ba ni ma mahaifina ya kai ya kai ni bara kuma ni a ce ba zan kai dana dana ni ma bara ba ai wasu na tausayin almajiri da kasar ƴaƴansu eh wasu kuma in zai ga almajiri yadda kasan an watsa musu wuta kai Allah mi haka ya sun sai fasa ba ku watsar da abincin a kasa na ji gurin wata yarinya wallahi ina mugun santa mu ta wulakanta zan me mai bita zai zai zan ma mai manta uwa da inda take sai ta zo ta neme ka ai da so samu ne eh buhun masaran a sayar a kakulan har manyan na ga musu kawo uku ukun dama uku ukun ce to in ko haka ne sai a haɗa miki da uku ukun Aisha Allah barakatu yan uwa da abokan arziki ne muku fatan alkhairi tare da murnar shigo wannan wata mai albarka ramadan duk da wannan wata mai albarka da ya shigo wasu suka dan takaita da nishadantarwa da fadakarwa sakamakon ana dan daddora wa'azizzika da fadakarwa da nishadantarwa mu dai a wannan tasha ta DZ Hausa TV muna nan za mu ci gaba da ɗora ayyukanmu kamar yadda muka saba daga bakin <laughs> jaruma Dizat Hausa TV za mu ci gaba da nishadantar da ku da faɗakar da ku da nishadantar da ku da wa'azuzzukan ma duk ayyukan da aka san ana dora kafin zuwan Ramadan za a dora su a cikin wannan wata mai albarka mu ma muna tare da ku kuna tare da mu DZ Hausa TV mu yau ma gashi mun ƙara dawowa a sabuwar tashar nan ta mai suna Biri Love 24 ku kasance da wannan tasha mu a koda yaushe safara na dare yammaci tsakar dare kodayaushe kun san mu ba ma bacci burin mu ko da yaushe mu faɗantar da ku mu nishaɗantar da ku mu sa ku eh eh eh ku yi nishaɗi Billy Love 24 ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa ko da yaushe za ku na ganin ayyukan mu muna dora kama daga tafsiri wa'azi nishadantarwa fadakarwa raye-raye drama da ma e e e e e e kauce Billy Love 24